This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da aka saba kamo mu wato 19 da tara, 49 60 sannan kuma ana iya jima kai tsaye lokacin da muke watso shirye-shiryen nan ta duniyar gizo wato hanyar sadarwar intanet akan sashen hausa.com ko kuma VOA voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya FM da fara'a FM da kuma Nomad FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed a birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye shiryen mu a wannan lokacin. A saboda wata 'yar tangarɗa da muka samu ba za ku ji shirye shiryen mu da muka saba gabatar muku a rana mai kaman ta yau ba, amma kuma za ku ji labaran duniya. To a bayan kun ji labaran duniya ne za mu kawo muku wasu daga cikin waƙoƙin da suka shahara na da da kuma na yanzu cikin su da wasu waƙoƙi na da Mamman Shata da magaja ɗan batta da ɗan kwairo da ɗan anaca a cikin mu na zamani akwai irin su na zefi asnanich da adamu hassan na gudu da kuma maryam e baba kana da shatiman mawaka shatima mansur sai kasance tare da mu yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labarin duniya mai karantawa sahabu imam aliyu jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha fawa tana balaguro zuwa tungar ebola da nufin matsin lamba kan wasu kasashe su ƙara ba da taimako wajen yaƙi da wannan cuta madam Fawa ta ga manema labarai jiya sabar cewa amfanin gane makanta abin da ke faruwa a ƙasashen ya ɗara kasadar kamuwa da cutar da kusan za a ce babu ita sam gare ta jakadiya za ta ziyarci cibiyoyin kula da cutar sannan ta gana da jami'an gwamnati kwararru a fannin kiwon lafiya daga amurka da kuma sojoji da suke aiki domin yaƙi da wannan cuta kasashen gini da liberia da saliyonan nan ne inda cutar tafi karfi wacce tuni ta kashe mutane kusan dubu biyar waɗansu fiye da dubu goma kuma suka kamu da cutar hukumomin kiwon lafiya ta duniya ko kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce sai ta yi hakikanin waɗanda suka mutu sakamakon kamuwa da cutar ya haura alkalama da aka bayar saboda waɗansu iyalai suna gwada jinyar waɗanda suka kamu da cutar a gida haka nan a jiya asabar majalisar ɗinkin duniya ta jigilar tan ɗaya na kayan agajin gaggawa zuwa ƙasar mali bayan ƙasar ta tabbatar da mutuwar mutum ta farko da cutar ta kashe a ƙasar ranar juma'a ce wata yarinya yar shekaru biyu daga da haihuwa daga gini ta mutu a mali inda ta je domin neman jinya hukumar kiwon lafiya ta ce an tafi da yarinya ce cikin motocin safa kuma sai ta yi ta harbi waɗansu fasinjojin da cutar a ƙasar mali daraktar hukumar cimaka ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da shiyar afirka ta yamma denis brown ta ce hanzarin ɗaukar matakai yana da muhimmancin gaske a yaƙi da cutar ta ebola Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi ya kira sake kame garin da ake kira Jaf a sahar a zaman dukan ajali ga ƙungiyar mayakan sakan ISIS. Sojojin Iraki wanda suka samu goyon bayan sojojin taron dangi da Amurka take yi wa jagoranci ta farmaki daga sama, baki ɗaya sun kwace garin nan mai muhimmanci a yaƙi da ake yi da ke kudancin Bagadaza bayan da gwabza ƙazamin yaƙi da mayakan sakan na ISIS. Ƙungiyar asis ta yi barazan za ta kama Bagadaza saboda kwace ƙasa daga hannunta komai kankantar ta babbar koma ba ne ga ƙungiyar. Hakanan a jiya Asabar ɗin jami'an tsaron Iraki suka ce mayakan sa kan Kurdawa sun kwace garin Zumar da ke arewaci da wasu ƙauyuka masu da ke kewaye da garin daga hannun mayakan sa kan ISIS. helkwatar mayakan amurka ta ce jiragen yakin kasashen da suke taron dangi kan isis sun kaddamar da hare-hare har sau 22 kan muradun kungiyar a ranakun juma'a da asabar an kai hare-haren ne a biranen fallujah a wani wuri kusa da matatsar ruwa da ke musul da kuma birnin Beji mai matatar mai da ke arewaci. Hakanan kuma helkwatar ta ba da labarin lalata sansanin bindigogin artillery na ISIS a garin Kobani a Syria kusa da kan iyakar kasar da Turkiyya. fiye da wata ɗaya kenan yanzu mayakan sakan kurdawa suke jan dagar kare garin na kobani daga mayakan sakan isis shugaban ƙasar masar abdul fatah el sisi ya ce harin da aka kai kan wurin duba motoci da sojojin ƙasar ke sa ido a kai a zirin sinai har sojojin ƙasar su talatin suka halaka daga ƙasashen ƙetare ne aka biya kuɗin aiwatar da shi saboda aka ce daidai ne a rataye waɗanda suka kai wannan hari jiya asabar mr lcc ya yi alwashin ɗaukan matakai masu tsanani kan mayakan sakan yana mai cewa akwai wasu manyan ƙasashen waje da suke son ganin sun karya masar saboda haka ya ce ƙasar tana kan yaƙi da zai ɗauki lokaci mai tsawo masar ta yana dokar ta ɓaci na tsawon wata uku a arewaci da tsakiyar yankin sinai ta kuma rufe kan iyakarta da ke rafa na tsallakawa shiga gaza bayan hare-haren ta'addancin biyu da aka kai cikin ƙasar ranar juma'a To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Lebanon rundunar sojin ƙasar ta ce an kashe akalla sojojin ƙasar uku a wani ƙazamin fada da ta gwabza da ƙyan bindiga masu ikirarin Islama birnin Tripoli da ke arewacin ƙasar. kamfanin dillancin labaran reuters ya ba da rahoton cewa jiya sabar sojojin lebanon sun kai farmakin rokoki da jiragen yaƙi masu saukar ungulu kan wurare da ƴan bindiga suke a safiyar jiya asabar din sannan daga bisani suka auka wurin da rana ba bayyana ainihin ƙungiyar da ƴan bindiga suke ta ba rundunar sojin taliban ta ce sojojinta sun kama wasu daga cikin ƴan bindigar wasu daga cikinsu kuma sun tsere hukumomi suka ce sun gano tilin makamai da albarusai daga gun 'yan wannan bindiga birnin tripoli yana ganin gamomi tsakanin mayakan sa kai 'yan sunni waɗanda suke goyon bayan 'yan tawaye a makwabciyar ƙasar siriya su kuma 'yan shi'a suna goyon bayan shugaba bashar al-assad a halin da ake ci kuma sojojin isra'ila sun kashe wani matashi ba ne wadda har wa yau ba amurke ne ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi kira na ganin an gudanar da bincike cikin gaggawa kuma a bayyane kan dalilan da suka kai ga kisan matashin mai suna urwa hamad da ɗan shekaru goma sha hudu da haihuwa Amurka ta yi Allah wadai da ƙasar Iran saboda kisan wata mace da aka samu da laifin kashe wani mutum domin kare kanta daga zargin yana neman ya yi lalata da ita da ƙarfin tsiya. Matar 'yar shekaru 26 da haihuwa mai suna Rehani Jabbari an rataye ta ne jiya Asabar. An aiwatar da hukuncin kisan ne bayan da iyalan iyalan wadda ta kashe suka ƙi su gafarta mata ko su karɓi diya. a ma'aikatar harkokin wajen amurka kakakinta jen saki ta ce akwai damuwa ainihin kan rashin adalci a shari'ar da suka hada da tilasta ta ta amsa laifi jen saki ta ce amurka tana allah wadaran iran saboda kashe jabbari duk da neman afuwa daga kungiyoyin rajin kare hakkin bil'adama da ke kasar da kuma hukumomin kasa da kasa wacce aka ratayin tana zargin wadda ta kashe moteza abdullahi sabandi cewa ya yi kokarin ya yi mata fyaɗe ta ce ta kare kanta ne da ta soke shi da wuka amma masu gabatar da ƙara suka ce dama can ta ƙuduri aniyar kashe shi domin ta soke shi ne da wuƙa a bayansa an barke da faɗa jiya asabar a wani gari a koriya ta kudu tsakanin 'yan gwagwarmaya waɗanda suke ƙoƙarin tura takardun farfaganda zuwa koriya ta arewa daga garin da ke kan iyaka da kuma mazauna garin waɗanda suke ƙoƙarin hana su yan gwagwarmayar suna shirin za su saki bolom-bolom dauke da kasidu masu sukar lamirin hukumomin koriya ta arewa da ke pyongyang kamar da yadda suka yi a farkon wannan wata an tura kimanin 'yan sanda dubu ɗaya zuwa wannan gari koriya ta arewa ta yi kashedin cewa idan ba a hana 'yan gwagwarmayar tura kasidun ba hakan ka iya wargaza shirin komawa kan teburin shawarwari tsakanin koriyoyin biyu mazauna garin da ake kira faju suka ce barazanar ɗaukan matakin soji kan garin da koriya ta arewa ta yi da gaske ne suka ce yan gwagwarmaya suna so su jefa rayuka da harkokin kasuwancin mazauna garin cikin haɗari koriya ta arewa ta ce koriya ta kudu ta ce bisa doka ba ta da ikon hana masu zanga-zangar faɗin albarkacin bakinsu labaran duniya kenan aka saurara. To madalla kamar yadda aka ji saboda wata 'yar tangarɗa da muka samu yau ba za mu samu gabatar muku da shirye-shiryen da muka saba ba amma a gyara zama za mu faro da wannan waka ta Dr. Mamman Sha ta waka ma sarkin Kano Alhaji Ado Bayero kuma ɗaya daga cikin waƙoƙin da suka fara fito da shata a fagen waƙoƙi na ƙasar Hausa lokacin da ya fara fitowa da salon waƙarsa ta kalangu. kwana birnin Kano. Kowa ya kwana birnin Kano. Ya so anyi sarauta daidai in ya ishe ado dan Ya yi hawa uku dan bayaro, cikon huɗu shi ya kai yanzu nan. Kwaliko ya zama ado middle.

Muda dai tun daga da na farko har rigayi dr mamman shata aka ji da wannan waka ta sarkin kano alhaji ado bayero wakar da a lokacin da ya fara rera ta ta sa salon wakarsa ta fito fili ta kuma bambanta da wakokin da aka saba ji a wancan lokaci wato irin wakoki na yabo wato kamar su kotso da makamantansu da ake ma sarakuna yanzu bari mu juyo ga wannan zamani kuma bari mu gayyato maryam e baba wadda aka fi sani da maryam sangandale da wannan waka tata mai suna rabo wakar da tana ɗaya daga cikin waƙoƙinta da suka shahara a wannan zamani ga maryam sa ba zai taɓe ba. Mai karfi da karfin mulki baka bufa karfin Allah ba. Mai karfi da karfin iko baka bufa ikon Allah ba. Mai karfi da karfin kaki bai wuce tasarifin Allah ba. Mai karfi da karfin jama'a bai wuce rundunar Allah on. should sai an jiya an juya Allah shi muke wa biyayya ba wani mai fushi da fushi yi shiru Maryam e eh, baba shiru maryam e baba dauki hali halin madalla ya jama'a ibada rahama mai afuwa ga juna din nan allah zai sassaucin nan sai ya sha da bai daina wani yayi rawa an duba wani ko sai ba a duba ba yi shiru maryam e baba dauki MA Baba da wannan waka tata mai suna rabo yanzu bari mu sake komawa mutuno jiya da wannan waka ta Muhammadu dan Anace Gandi Sakkwato Marigayi wato waka na ne ma dan Dunawa kuma ɗaya daga cikin waƙoƙinsa da lokacin da yake raye ma ya magana game da wani mawakin da ya ce ya sace masa wannan waka ga wakan nan ta dan Dunawa. yaki saiwa daga ya bane da ma ba daga wanga ba Allah a gada muna gada sha gusu ga giwa masha dafi zaki mai kashi guda kwanki mai giyon baka Ke bugun Kaduna ba ma'ahal ban da bindiga. Bindiga in kashi ta kai ko hannu gida don na sai aka ce mani daura ana gina Kun tashi samari mu'in da sarkin daura Muhammadu. Sarki mamman bashar. Rawa ya lila maganin duhu. Sarki mamman bashar. Rawa na da mai wadda ka samu duniya Allah baka lahira kuma Allah ya sa kana gana da annabi sarkin sun luba waje kan kola alhaji ya yaba girman da kai maji sarkin ma shi ya sawo doki ya bi kamani kuma sarkin arewa je kan kola Dada kwan je kiɗin maki ta ci, a ya ka dambe ba daɗi za ya sha ba, yanzu kana kashi na hira. Na yarda ba ne garin gasa, yana da majoya gaka. gada na ramman jo agada yawa gata kammana. Inde kwana nika ina tuna burgediya hasa. Kuma in yawo nika ina tuna burgediya hasa. In wani aiki nika ina tuna burgediya ni da ibalani da leji tsoron dodo salon da ya kone umahiya na rana da mun ka zo yakin umahiyam. Kadan gale ya ce ta ya mutu. yanzu yana wurin yakin umma afiya ya zo badar wurin yakin umma afiya jirgin sama ya yi dubu bakwai mota ta dubu bakwai banda kuma dubu bakwai bazufa kuma dubu bakwai ta turnike sama kuma ta turnike bisa da can ni mala kuma sai ni gajen ido sai ne. da gida na burgidi hasa marigayi muhammadu dan anace gandi sakkwato da wakar dan dunawa ban mu sake komowa ga wannan zamani da kuma wannan waka ta jigida wanda nazifi asnanich ya rera दुनिया gaida nazifi da wani waka tasa mai suna jigida ɗaya daga cikin matan da suka shahara tun shekaru aru-aru da suka shige wajen waka a ƙasar hausa ita ce magajiya ɗan batta wato mawaƙin nan da mai mata roƙo yake bayyana ta a zaman kwamanda ta masu waka soriyo ga wakar ta nan ta lilo mai kada ɗan jemage za ki waƙan lilo za mu kira mutanen duniya wanda muka ci gashin su babu hayaƙi to bismillah magajiya dan bata na yi godiya na This program has come to you from the Voice of America, Washington.